الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم roƙon Allah سبحانه وتعالى ta'ala ya ƙara wannan masallaci wannan gari kuma na bauchi Allah madaukakin sarki ya kara tsare shi ya kara masa albarka da alkhairi da zaman lafiya bayan haka Allah ya ce shimfiɗa yake to ban san irin tabarmar da ya shimfiɗa ba yana jin irin tabarmar nan ce da mutane dubu za su iya zama a samanta to kaga ta tashi wannan ai ta wuce shimfiɗa ta zama gari to abinda nake son eh, in ƙara jan hankalinmu a kan sayan uwa shine yadda malaye mana bayani akan tsadar rayuwar matashi ko da yaushe matasa su ne ake auna al'umma da su idan aka ga al'umma matasanta mutanen kirki ne masu fatan wannan cin nasara a rayuwa ta duniya da rayuwa ta lahira to ana wannan al'ummar fata da cewa lalle al'umma ce da ba za ta yi kuka ba shi yasa sayyiduna umar radiyallahu anhu yakan tara matasa ya saurari fahimtar su a game da wannan rayuwar da kuma ya za a yi a ce mutum ya ci nasara game da ita al'imam abu nu'aim al'asfahani ya waito a cikin littafin sahiliyatul auliya'i wa tabaqatul asiya da wannan sama cewa wata rana na Umar radiyallahu anhu ya tara wasu matasa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu yatamanna kullu wahidin minkum kowa ya faɗa min burinsa a rayuwa sai ya fara da na farko sai ya ce shi burinsa a rayuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dukiya cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin dukiya ta zinariya domin ya yi wa addinin musulunci hidima da ita ce na ji naka ɗaya sai ya ce shi burinsa Allah ya ba shi dukiya mai yawa ta azurfa cikin masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai yi amfani da wannan dukiyar maɗuɗuwa domin hidimar addini wani ya ce shi yana so Allah ta'ala ya bashi dukiya irin ta ya kutu da zabar jadu cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya yi wa addinin musulunci hidima da wannan dukiyar waɗannan samari guda uku su ne sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya ji daga gare su sai sayyiduna Umar radiyallahu anhu sai ya ce musu ni ko ba dukiya nake son Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ba da ni ne ku kuma da ni ne nake matsayin ku ni ina son Allah subhanahu wa ta'ala ya bani wasu mataimaka ne kaman Az-Zubair ibn awwa da Talha ibn Ubaidillah da Abdurrahman bin Auf sai su aiki ga musulunci irin aikin da waɗannan matasan suka yi to shine malamai in suka zo ta'aliki sai su ce tamanna umar rijalan wa lam yatamanna malan na umar burinsa ya zai a gina matasa a gina mutane ba yadda za a samu kuɗi ba domin da yawa mutane sun yi burin Allah ta'ala ya ba su dukiya ya kuma ba su ta zama musu halaka Allah bai seta zukatansu ba ya zama sun yi amfani da wannan dukiyar yadda ya kamata a yau in mun lura kamar yadda malaye mana shimfiɗa Allah saka masa da alkhairi abinda ake gina matasa a kansa shine kowa ya tashi nemi kuɗi kuma tunanin matasa kenan kawai su kuɗi a yau ana ganin idan mutum ya kuɗi shi ke ya gama komai wannan ba manufar musulunci ba ce kuma samun dukiya a rayuwa ba a ɗaukarsa a matsayin hanya alama ta cin nasara annabi salama ma ƙa'ida ya bamu yace inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu amma wala yu'ti dina din illa liman yuhib Allah yana ba da duniya in an ce duniya babban abin da mutane suka fi girmamawa a cikinta shine kuɗi dukiya Allah yana ba da ita ga wanda yake so da wanda bai so ashe ba alama ba ce ta cin nasara in dai Allah yana ba da ita ga wanda yake so kuma yana ba da ita ga wanda yake ki ka wuce sai ka ga wani bawan Allah mai yawan ibada amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kuntata masa a samunsa. Udira alayhi fi rizqihi a gefe guda kuma ka samu wani wanda shi kuma sabon Allah yake yana keta alfarma Allah kai yana ma cewa bai yarda da samuwar Allah ba ya kafir cewa Allah a madaukakin sa amma ya kasance zusa ya zama mawadaci mai yawan da wadata mai yawa ashe ba a auna cin nasarar rayuwa da cewa mutum nawa ya sama a duniya wanda wannan shine ma'aunin 'yan duniya a yau almadiyu materialist me kake da shi shi yasa yawan matasa suka zauna suwa ya fi kuɗi a duniya ai yanzu ya wuce shi wane ya wuce shi kai kana maganar lafiya ne ai bisiya wanda aka yi rekin shi ne ya fi kowa kuɗi a duniya shi ne wani ba a auna cin nasara a duniya da lahira da cewa mai ka sama in samun duniya ne cin nasara a rayuwa to da ƙaru ya fi kowa cin nasara a rayuwa shi yasa ƙa'ida waɗanda ba su san addini ba su ne suke auna cin nasarar mutum da abin da ya sama a duniya Allah ta'ala ba mu labarin wannan ƙarunu ɗin inna ƙaruna kana min ƙaunin musa fa ba za a وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق فخرج على قوم في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم قال الذين يريدون الحياة الدنيا da rayuwarsu kawai abin da suka karar da ita shine san rayuwar duniya da ya fito yana takama sai suka ce ya laita lana misla ma utiya qarun ina ma dai mu ma a ba mu irin abin da aka ba qarun mu sami irin abin da aka ba shi domin innahu lazu hazzin azim lallai ya kasance ne rabo babba kaga ya ci nasara kenan a wajensu amma waɗanda Allah ya ba su ceci ya ba su ilimi qala allazina utul ilma waylakum thawabullahi khairul wa amila salihan maula yulqaha illa as-sabirun sai suka ce waylakum ce kai can nan ba irin tunanin da ake yi ba ke thawabullahi ladan da za ku samu a wajen Allah Allah ya ba ku aljanna shi ne fi sai sa wasu malamai ma suke gani ai ba baka hukunta mutum ka ce ya ci nasara ma a rayuwar duniya ba wani wanda za ka iya gane cewa ce nasara a rayuwar duniya illa bi wahayin min Allah ce da wahayi daga Allah amma yanzu rubuce-rubuce sun cika hannun mutane matakan cin nasara a rayuwa an rubuta da turanci an rubuta da da larabci da sunan ba su da iyaka mu ma da hausa yanzu ana rubuta in ba rubuta zama littafi ba yana na social media matakan cin nasara a rayuwa kuma duk za a yi a ba za a faɗa maka ka riƙe Allah ba your struggle is your success ko your success comes from your struggle yadda kai gwagwarmaya wajen neman duniya to gwagwadon yadda za ka ci nasara a duniya shi ke nan an gama magana ƙarshe inda za ka gane ƙarunu bai ci nasara ba kuma ba a cin nasara kawai ta tunanin a tara duniya fakasafna bihi wa bidarihi al-arba فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين Allah ta'ala sai ya kifar da shi aka kisfe shi aka nitsar da dukiyarsa aka nitsar da shi ba wanda ya iya taimakonsa cikin waɗancan masu zigashin suna fatan su zama kamar sa kuma bai zama cikin wa ma kana minal muntasiri bai zama cikin waɗanda suka ci nasara a rayuwa ba ga karar Allah وما كان من المنتصرين قارون بيتي نسرى على يوابا قرشي وطن من دا سكا جنش سكا يبوري وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون سي سكا وعيد يغيسنا تيوا أي لولا أمن الله علينا لا خسف بنا ويت أنه لا يفلح الكافر suna cewa o oh, shi Allah yana son mu ne da Allah bai mana baiwarsa ba wallahi tallahi la khasafa bina da Allah mu ma ya hada da mu ya kisfe mu ya nutsar da mu wai ta annahu la yuflihul kafir shi ashe kafirai ba ta cin nasara a rayuwa ba a cin nasara da butulcewa Allah maɗaukakin sarki duk matakin da mutum ya kai aka sa shi a cikin littafin huisu a duniya aka rubuta sunan shi a cikin wannan littafin amma ya zama bai ba Allah maɗaukakin sarki ba to ba a ɗaukaka cikin waɗanda suka ci nasara a rayuwa baya cin annajihu na fil haya bai ci nasara a rayuwa ba ya zo dai duniya ya gama abin da zai yi ya kuma tafi amma bai ci nasara ba sai daga yan uwa ababen da mala ya faɗa mana na matakan cin nasara ilimin addini ingantacce shine matakin farko na cin nasara abinda Allah ta'ala ya ba annabawa kenan suka zauna suka karantar da al'ummatansu don wannan shine mabuɗi na farko na cin nasara za ka ga ana rubutawa al'ilmu miftahul falah al'ilmu miftahul nasar al'ilmu miftahun naja haka ake rubutawa duka wannan maganganu maganganun gaskiya ne a san Allah subhanahu wa ta'ala a san haƙoƙinsa a san haƙoƙin manzansa a bashi haƙoƙinsa a imani da mala'ikunsa a ba su haƙoƙinsu a imani da lahira a yadda da ita kuma a yi aiki domin samun kyakkyawan makoma idan an je lahiran nan waɗannan su ne matakan da mutum zai biya ci nasara a rayuwarsa idan ba haka yi ba to duk matakin da ya kai duk dukiyar da ya samu duk mulkin da ya sama ba a samun nasara da shi akwai tatsuniyar killeya sarkin ingila leya wanda marubucin ƙasar Ingilan bature wanda ake ake ake ya ba da gudunmuwa a cikin harshen turanci sosai matuka shakespeare ya rubuta ya ba da labarin wannan sarkin da ya samu mulki ya aurar da 'ya'yansa guda uku mata da sarakunan duniya manya-manya guda uku amma sai da ɗiyarsa ƙwara ɗaya ta jawo yaƙi a tsakaninsa da sarkansa duka ƙarshe mulkinsa bai masa amfani ba darajar da ya sama da ɗaukakar da ya sama a duniya ba su masa amfani ba ya mutu yana da na sani yana cewa babu bala'in da ya fi macijiya baka ko baƙin kumurci mai dafi sharri fiye da a baka ɗan da ya kasance mara biyayya kaga ya nuna bai ci nasara a rayuwa ba ke yadda ka matasa mu dawo da hankalinmu mu kasance tare da dattawanmu waɗanda suka kasance masu tarbiyya mai koyi da su mu zama waɗanda muke koyi da su tauraronmu su ne magabatanmu in maganar dukiyar kake so ka yi don Allah ɗan uwa ka koma kai koyi da abdurrahman bin auf mawadaci ne kai koyi da sayyiduna usman bin affan mawadaci ne kai koyi da shi kai koyi da azubair bin al-awwa yana da wadata dukiyarsa lokacin da ya rasu tana da yawa ɗansa abdullahi ibn zubair yana ba da labarin irin dukiyar da babansu ya bari masu duwa kai koyi da waɗannan su ne ya fi cancanta su ne ake koyi da su ba 'yan duniya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shiri matasanmu wannan hali da muke ciki a mu na damuwa Allah ya yi mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shugabanni na gari Allah ya damka shugabancin mu a hannun masu tsoronsa waɗanda suke tausaya mana waɗanda za su yi mana adalci waɗanda za su zama muna musu addu'a kyakkyawa su ma suna mana addu'a kyakkyawa ba waɗanda za mu riƙa la'anarsu suna la'anar mu ba matasan mu Allah ya kintsa su Allah ya raba su da sare-sare sara suka da dabanci da kwacen waya da neman neman mata da aikata alfasha Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta musu imaninsu tare da mu gabaki ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya ba su ilimi mai amfani Allah maɗaukacin sarki ya sa al'umma ta yi alfahari da su su zama waɗanda dattawa za su tafi su bar su amma ba su baya da kura ba da ake fata kenan Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu ta'ala ya ba ya saka waɗanda suka yi ƙoƙarin wannan haɗuwar da alkhairi Allah maɗaukacin sarki ya ba su aljanna dattawan wannan masallaci da masu jagorancin masallacin duka Allah ya kara musu albarka mutanen unguwan nan gabaki da Allah ya kara musu albarka wannan gari Allah ya kara masa albarka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in MC na kace inda ka kace da kaje ta kwakulo ne wannan na